Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare yau Litinin 17 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya wata babbar kotu a Abuja ta hana hukumar zaben kasar ta INEC soke wasu jam'iyyun siyasa a kasar. Yau a kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Menene ra'ayinku dangane da hukuncin da wata babbar kotun tarayya ta yanke a Abuja na dakatar da rusa jam'iyyu saba'in da hudu da hukumar zaɓe ta INEC ta yi. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Litinin kungiyar Taliban ta nuna kwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka a ƙarshen wannan watan a gaban shaidu na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin afghanistan da aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar 'yan tawayen ya faɗa wa kamfanin dallacin labarai da ke goyon bayan taliban cewa bangarorin biyu da ke hamayya sun yanke shawara gudanar da bikin rattaba hannu a doha babban birnin qatar wanda ya karbi bakuncin tattaunawa tsakanin ƙungiyar taliban da amurka cikin tsawon watanni goma sha takwas da ake zaman abdulsalam hannafi wani kusan cikin shugabannin da ke wakiltar kungiyar taliban a tattaunawar kuma jami'i ne a ofishin kungiyar da ke doha bai sanar da ranar da za a rattaba hannun ba amma wasu majiyoyin 'yan tawayen sun ce za a yi zaman ne a ranar 29 ga watan fabrairu rundunar sojin syria ta ce dakarunta sun karbe ikon wasu ƙauyuka da dama a aleppo da ke arewa maso yammacin ƙasar yayin da gwamnatin syria ke ƙoƙarin kwace yankin da 'yan tawayen ke iko da su tun farkon yakin basasa da ƙasar ke fuskanta waɗannan nasorin na nuna cewa za a samu ƙarin tsaro a birnin na aleppo wanda 'yan tawaye ke yawan wato kai hare-hare rokoki a cikinsa. majiyoyin cikin gida sun rawaito cewa sojojin da ke biyayya ga shugaban syria bashir al-assad su ma sun kwato wasu ƙauyuka a kusa da garin han saikon da ke makwabtaka da lardin adlib to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc shugaban afirka ta kudu na gwamnatin mulkin wariyar launin fata na ƙarshe fw de clark na fuskantar fushin manyan shugabannin jam'iyyar african national congress da sauran mutane tun bayan da ya furta cewa bai amince da cewa tsarin mulkin eh, wariya da kasar ta bi laifi ne na cin zarafin bil'adama ba kalaman da ya a farkon wannan watan sun fusata mutane sannan masana a nahiyar sun lura da cewa an manta da abin da ya faru a baya inda suka yi nuni da cewa wannan lamarin da ya ambata ba abu ne da ya shafi amurka ta kudu kadai ba. yayin wata hira da ya yi da gidan talabijin na sabc da clark ya bayyana matsayarsa sai dai dan jaridar da suka yi hirar da shi madalisi dubais ya tursasa da clark da ya amince da matsayar da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka kan tsarin mulkin wanda ta ayyana shi a matsayin laifin da ya shafi cin zarafin bil'adama shi dai da clark ya taka rawar da ta kawo ƙarshen mulkin wariyar tsakanin farare da baƙaƙen fata a ƙasar ya sa aka saki Nelson Mandela daga cikin gidan yari tare da shimfiɗa tsarin demokradiyya a shekarar wato 1994 amma duk da haka yayin hirar dubes ya nuna cewa 'yan sanda sun kashe dabban mutane mafi akarinsu kuma bakaken fata ne a lokutan zanga-zanga da kuma a lokacin da ake tsare da su tare da gindayyar tsauraran matakan da ke nuna wariya tsakaninsu da fararen fata. da ƙarshe kuma tsohon alkalin alkalin ƙasar equatorial guinea ya ɓoye kansa a wani wuri yana kuma kira ga amurka da majalisar ɗinkin duniya da su kai mai ɗauki tsohon alkalin justice carlos ange ya ɓuya ne yayin da jami'an tsaro suke sa bayan wani umarni da daɗaɗɗen shugaban ƙasar theodore ngumi obiang ya bayar na a kama shi yayin wata hira da yi da james batty na murya amurka tsohon alkalin ya ce idan har suka kama shi rayuwarsa za ta shiga cikin hadari gwamnatin ta obiang na zargin ogi ne da hannu a yunkurin juyin mulki da aka yi a shekarar 2017 da bai yi nasara ba. A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wasu jam'iyyu ko a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar ACD sun shigar da ƙara akan matakin da hukumar zabe mai zaman kanta ta ɗauka na rusa jam'iyyu 74 daga cikin jam'iyyu 92 da ake da su a ƙasar bisa dalilin rashin adalci. Akan haka ne alkalin wata kotun tarayya Abuja mai shari'a an wuli cikere ya yanke hukuncin dakatar da rusa jam'iyyu sama da 30 daga cikin 70 da hukumar zaben ta yi. Ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. Bayan rusa jam'iyyu da hukumar zaɓe ta yi ne jam'iyyar ACD ta jagoranci wasu jam'iyyu guda biyu suka shigar da ƙara a kotun tarayya inda suka nuna bakin cikin su da rashin jin daɗin matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka domin a cewar su hukumar bata tuntuɓe su ba kuma suna ganin akwai wasu dalilai na daban. Alhaji Musa Adamu ta kai shine shugaban jam'iyyar ACD. Ana ta shimfida mana wasu ka'idojinta da ta shimfiɗa ka'idojin yawanci duka ka'idojin nan mutane sun cika. Ana ce sai an kama party office a cikin garin Abuja duka political party ɗin nan suna da party office a cikin garin Abuja. Ana ta zo ta ce dole mun tara national working committee namu ta gani mun tara kowa ya zo da international id card nasa da lata indigin daga ward ɗinsa da katin zabensa da komai duka mun yi wannan ana ta zo ba notis ba komai ta rusa saboda wani selfin interest nasu saboda sanatoci sun gaya masa ya rage jama'iyu to sanatoci me yasa ba su ci a rage kansu ba amma ga shugaban jam'iyyar accord kuma wani wanda ya taba shugabantar kungiyar kula da jam'iyyun kasa muhammad umar na lado ya ce yana goyon bayan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka ina son mutane su ƙara fahimta shi shugaban hukumar zaɓe sai da ya fito ma jama'a bayani ita kanta hukuma ta shari'a tana ana yi ne bisa ƙarƙashin tanadin ainihin kundin tsarin mulkin najeriya shi ma kuma sai da ya karanto kundin tsarin mulkin najeriya da kuma kundin tsarin zaɓuɓɓuka wanda ke shi kundin tsarin zaɓuɓɓuka kundin tsarin mulkin najeriya ne ya ba shi dama cewa ya aikata abin da ya aikata ban tsammanin kotu za ta iya dakatar da abin da yake da ainihin bakin na ita kundin tsarin mulkin najeriya so abu ne wanda yake shi wannan hukuncin da kotu ta yi kwata-kwata bai shafa ba kuma ina tabbatar muku da cewa wannan jam'iyyu suna nan a matsayin cewa an rusa su ba wai waɗannan talatin da uku ba kaɗai a dukkan jam'iyyun nan guda saba'in da hudu da aka rusa suna nan a matsayin cewa an rusa su kuma ba za su dawo ba har sai in akwai wani hukunci wanda ya yi ainihin saba provision na constitution ya yi akan damar da ya ba ita hukumar zaɓe na rusa ainihin jam'iyyun a siyasar Najeriya. To wai menene kundin tsarin mulki ta nada a game da rusa jam'iyyu? Ƙwararre a fannin kimiyyar shari'a ba da mai nasarar Umar ya yi nazari. Inda aka yi magana tsaf tsabtace harkokin siyasa kafa jam'iyyun siyasa da yi musu ka'idoji da cire su da kafa su da menene shine sashi na 221 zuwa sashi na 229 wanda kuma a ƙarƙashin wannan hurumi ne ita majalisar ƙasa ta kafa hukumar zaɓe ta yi mata doka kuma a ƙarƙashin nan ne aka ba su dama su shirya ka'idojin da kowace ƙungiya wadda ta kafa ƙarƙashin sashi na 40 na tsarin mulki za ta iya zama jam'iyyar siyasa wanda kuma in ta zo ta kasa za a iya soke ta. Amma ga mai magana da yawun hukumar zaɓe Aliyu Bello Bello ya ce hukumar zaɓe za ta ɗaukaka ƙara. Ita hukumar zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba dokoki take bi yadda idan an yi jam'iyya yadda aka ce ai haka ake yi saboda aka ba ta da ra'ayin ko ai kaɗan ko ai da yawa illa iyaka biyayya ake ga dokokin tarayyar Najeriya shi yasa aka bi aka yi waɗancan jam'iyyu guda 91 kamar yadda aka yi zaɓen 2019 da su bayan zaben 2019 kuma aka tantance aka ga cewar waɗannan da aka soke yanzu ba su cika ka'idojin ci gaba da kasancewar jam'iyyu ba. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin jam'iyyu da kuma dokar da kundin tsarin mulkin ƙasa ta tanada. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Masu sauraro yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku akan hukuncin da kotu ta yanke na dakatar da hukumar zaɓe mai zaman kanta daga rusa jam'iyyu sama da talatin. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga jihar Nasarawa waye akan layi? Eh Abdullahi daga cin garin lafiyar bari bari na State. To Abdullahi menene ra'ayinka? Wani ra'ayina wannan ragewa ma da su zuwa goma sha takwas ma ya kaɗan ya kamata ya zama guda uku ne. In ka zuba ko a wurin zaɓe na ba ka hala A ba wurin tisayin a wurin kusan tisayin da nawa ne. Ya kamata ya zama guda uku. Wannan kwatsa sai ta yi abun da ya kamata hukumar zabe su ɗauka su tara abu a mai da shi guda biyu ko uku zai fi sauƙin zabe To ba to to mun gode Abdullahi daga jihar Nasarawa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi. Waye ne akan layi? ka daga murya ka ka daga murya ka ba ma jin ka eh Muhammad Sani da jari za ka kashe rediyon ka ba ma jin ka sosai to abin da nake cewa to ko da ke na na da suka shirin ne fama fama ba zan ji akan akan abin da ake maudu'i eh yau shi ne a kan eh, hukuncin da wata kotun tarayya ta yanke yau a Abuja na dakatar da hukumar zaben Najeriya daga rusa wasu jam'iyyu sama da talatin. abin da ya fi dacewa ita wannan kotu bai kamata ma da shugari abin da ya sauya ci gaba da addu'o'i a shugabannin ubangiji allah ba su goyon bayan aiwatar da adalci to mun gode har yanzu dai muna jihar ta bauchi waye ne akan layi sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to ayuba imam muna jin ka. to ni ra'ayina gaskiya ina goyon hukumar zaɓe bisa rushe nan jam'iyyu kuma ina goyon bayan su ɗaukaka ƙara mu muna goyon bayan jam'iyyu so samu a bar su guda biyar ne ma a najeriya duba da idan aka zo zaɓen ba kowa ne ke iya gane yawan jam'iyyun ba su kuma sauran jam'iyyun da ba su da jama'a ko kuma ba su yi kokari ba su yi su hakuri su bari haka Allah ce mu kasan mu na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma madaki a jihar Bauchi to mun gode Ayuba Imam daga jihar Bauchi yanzu kuma mun sami kira daga jihar Nasarawa waye akan layi Salamu alaikum. mu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Uh, uh, mai magana Hassan Sela ne daga garin Gora, jihar Nasarawa. To, Malam Hassan muna jin ka. Gaskiya jam'iyyu nan sun yi yawa. So samu a bar jam'iyya biyu ne ma ko uku. Saboda jam'iyyun wasu ma kwata-kwata ko kansila ma ba za ka ji sun samu ba. Hmm? amma jam'iyyu da yawan nan gaskiya ba su da amfani bai kamata abin nan kotu ta dakatar da wannan rage jam'iyyu ba a bar jam'iyya biyu ko uku yayi To mun gode Malam Hassan daga jihar Nasarawa yanzu kuma bar mu je jihar Kaduna waye akan layi. barka da lasariya. Yawwa barka ka dai. sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. To Murtala menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu ne yau? Ra'ayin mu Hafiz inda ake so a yi siyasa ta gaskiya ba siyasa an da kan zabo ba za ka ga cewa jam'iyyu ba masu yawa ba yanzu mu duba america mana jam'iyyun da aka fi sanin su jam'iyyu biyu ne sama da shekaru aru aru suke ta jan zaren siyasar nan kuma komai na tafiya daidai amma mu abin da muke so ya kamata da wuce a bar kamar jam'iyya hudu ko biyar ba abin da murtala na ce ba ka ganin kundin tsarin mulki ne ya ba su dama shi sa suka nema kuma aka ba su to a habis kundin tsarin mulki zai ba da dama wasu abubuwa kaga kuma ana amfani da wannan daman a danna haƙƙin wasu ko a cutar da wasu duk kundin tsarin mulkin da ya bada tunda alhamdulillah ma sun ce za su gyara kundin tsarin mulki to a cire wannan damar da ta bada kawo jam'iyyu da yawa mu muke ganin mutanen da ba su iya karatun boko sun je kada zaɓe nan ake dada lalata tunaninsu su zaɓi zaɓe da ba sa so ana runto ne a wannan guri muna so a canza wannan tsari a tashi lafiya. to mun gode murtala daga kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kwara waye a kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jallo Garba ina so kusa a Najeriya mai wasu kala kala daga nan kwara a Najeriya. Amu alaikum salamu Jallo. Ya mm. rage yawan waɗannan jam'iyyu su yayi daidai. yan gaskiya barin jam'iyyu haka masu yawa gaskiya ba abu ne mai kyau ba kuma ba kuma yana dagula abubuwa da dama na bangaren siyasa. Waɗannan jam'iyyu ya kamata a takaita su a mai su jam'iyya biyu ko uku shi ne zai daidai kaga wurin zaɓe gaskiya suna ana samun wasu suna ta dalgale da sauran yin abubuwa wanda bai kamata ba saboda yawan jam'iyyu kuma idan muka duba wannan jam'iyyu a kowane ko suna ba su iya tsaidawa to kaga ya kada suna cin kuɗi kuma suna ɓatar tsarin siyasa gaskiya mu muna goyon bayan a takaita su a maishe su uku ko hudu shine wannan shine yayi daidai to mun gode bella me blouse daga jihar kwara yanzu kuma mun sami kira daga jihar kaduna waye akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, mu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musan garo muna jin ka a ce gaskiya gwamnati damar ya kasance Hello kana ji Ina jin ka, muna jin ka. An dawo mm. an dawo da maganar jam'iyyu su kasance kamar guda biyu ko guda uku a Najeriya. Amma wannan yawancin jam'iyyun da aka basu da yawa gaskiya ba su ba. Tawar aiki nan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode Azu Balle. To mun gode Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayi. To yanzu kuma bari mu je jihar Taraba. Waye akan layi? kana magana da dauda gwamnati dan kare kare daga Taraba. To dauda gwamnati muna jin ka menene ra'ayinka? ra'ayina ne in son samu ne yawan jam'iyyun nan ba shine cigaba bane a ƙasa ai koyi muke da american yau jam'iyyu nawa ne masu ƙarfi a american a duba mana sun wuce guda biyu ne su biyu ne suke shugabancin to ko jam'iyyu sun kai ɗari ne a najeriya in ka duba fa guda biyu nan su ne za su yi ta fama kan kankan koyaushe amma wannan taron nan inda za a bi ka'ida a rage su kawai a basu daidai gwargwado ko zaben da aka zo za a yi ba za a bada wahala sosai ba. To mun gode dauda gwamnati daga jihar Taraba yanzu kuma bari mu leka jihar Niger waye akan layi. Hafiz Baballe kana magana da injiniya mai gero makirlu lulu kwanta gore jihar Niger. To injiniya muna jin ka menene ra'ayinka? To gaskiya ni ni ni ni na ra'ayi ni na hasan ma abai da jami'u na zan guda shidda sha takwas ma sun yawa. Saboda in sun kai yawa ɗaukar hankalin jama'a suke yi amma aka bar su shidda ma ya sauki tsakani da Allah ba wai magana a je kotu a rufe jam'iyya ba a basu shidda ma ya yi kyau ba wai sha takwas ba sha takwas ma sun wa tsakani da Allah. To to mun gode injiniya mai gero daga jihar Niger yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Eh, assalamu alaikum. Amu ah, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ina magana da Rabiu mai manja da kanwa dokan lere. To Rabiu mai manja muna jinka menene ra'ayinka? a gaskiya mu muna goyon bayan kar a bar su a bar biyar kawai ko hudu ya fi amma da yawan nan duk shirme ne kawai shiriri ta ne kawai wata ma jam'iyyar ma ba a san da ita ba ba su da kowa ba su da komai kawai dai dan najeriya ne irin na rigima da nasu kawai da son kai amma gaskiya magana a bar guda biyar ko hudu ya ba wani talakan da ya bayan yawan nan a ƙauyuka ga na ana ta kwaɓe kwaɓe ne kawai ba a ma san da su ba wannan guda biyu masu aka fi sani ko su aka bari ya fi Salamu alaikum Rabiu mai manja da kuma lokacin mun gode Rabiu mai manja daga jihar Kaduna yanzu kuma bari mu sake koma jihar Niger waye akan layi. Muna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim muna jinka. ka. To masha Allah lallai gaskiya abin da kotu ta yi ya daidai amma kuma gaskiya akwai sauran aiki don ba haka ma ya kamata a yi ba. To ya kamata a yi? Yawwa jam'iyya biyu kacal ta isa faɗin Najeriya nan. me yasa ka ce haka yawa don saboda za a samu saukin farnan dukiyar game da ainihin kudaden da ake ware wa jam'iyyu wanda suke kamfe da sauransu idan aka bar jam'iyya biyu a najeriya dan ta isa sai dai matsalar kuma ko da an yi hukunci ko ta gasar da hukunci to hukuncin ne ba za a yi shi ba kuma dai kawai ta faɗa ba ta baki ba zai yiwu ba to mun gode ibrahim mai wankin hula daga jihar naija yanzu kuma mun sami kira daga jihar katsina waye akan layi Kakar da mamman ne da jihar Katsina garin Kargo. To muna jin ka na garin Kargo. Gaskiya abin da ya kamata ga jam'iyyar Najeriya dama ba su wuce biyu uku. To me yasa kake ganin haka? Suka yawan na a kowanne ba su karatu ba su ya gane ina ne za su dangula fara'a. to mun gode na garin kargo daga jihar katsina yanzu kuma mun sami kira daga jihar kaduna waye akan layi Shago da sabo daga gidan kaje karamar hukumar lere. To, muna jin ka na lere. Kuna magana kan mene saboda ban kama na'ura da wuri ba. To yau muna magana ne akan hukuncin da wata kotun tarayya ta yanke a Abuja na dakatar da hukumar zaɓe mai zaman kanta daga rusa jam'iyyu sama da talatin a Najeriya. to gaskiya kam na rage jam'iyyun gaskiya musamman waɗanda ba sun karatu ba kam na rage jam'iyyun ya ce domin gaskiya rage sun yana da alfanu sosai domin sukan yi yawa wani lokaci sai an dinga karantar da mutane saboda jam'iyyun wani sai ka ga alaman ya kusa ya tafi daidai da daya alaman to amma idan aka rarrage su haka din gaskiya mu zai mana alfanu sosai to mun gode yanzu kuma mun sami kira daga jihar kebbi waye a kan layi ya mace da ya wuri to da allah ko za ka kashe rediyon ka saboda karar ta yawa To. za ka kashe. To ya sunan malamin. ka kashe. Yawa ya sunan malamin. ɗaya mai tireda ya wuri. To ɗan iya mai tireda ya wuri muna jin ka. A yi rusa jam'iyyoyin na ya yi kyau. Saboda sai an baka bani sai ba ka zo kai ta dawara ka rasa. Ka rasa fatin da kake so sai ka ta dawara wani lokaci ba sai ka nuna To mun gode ɗan iya mai trader daga jihar Kebbi yanzu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Masu sauraro kuna tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan na cewa karfe uku na yamma da minti hamsin da uku. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni daga nan Washington DC. wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya nff ta kare matakin ta na nada tsohon dan wasan kasar joseph yobo a matsayin mataimakin mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles a daidai sa'ad da ake ta cece kuce akan nadin nasa a makon jiya yobo tsohon kaftin din kasar mai shekaru 39 ya maye gurbin imama a mafa kabo inda zai yi aiki tare da koci gane turo a matsayin mataimaki na biyu to sai dai wasu magoya bayan kungiyar ta super eagles da ma wasu 'yan najeriya da dama sun soki lamirin nadin na yobo a kan mukamin inda suke ganin bai da kwarewar da zai gudanar da aikin to amma shugaban hukumar ta nff ahmadu phoenix ya ce tsohon dan wasan na da kwarewa sosai da ya samu a lokacin da yake taka leda a wasu manyan kungiyoyin kwallon kafa na turai kuma zai iya bayar da shawarwari masu ma'ana da za su inganta ayyukan kungiyar. mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city ta ingila pep guardiola ya yanke shawarar ci gaba da kasancewa a kungiyar ko da kuwa an rage darajar ta zuwa mataki na ƙasa wannan tabbacin na kocin ya biyo ne 'yan kwanaki bayan da aka haramta wa kungiyar fafata gasannin nahiyar turai na uefa tsawon kakar wasanni biyu hukuncin da city din take yunkurin ɗaukaka ƙara a kansa tun sa'ad da hukumar uefa ta ɗauki wannan matakin a akan kungiyar ake ta yada rahotanni yiwuwar barin guardiola a kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasannin to sai dai guardiola da kwantaraginsa zai kai har a shekara ta 2021 ya fito karara ya faɗa wa 'yan wasansa cewa zai tsaya inda kuma ya yi kira gare su da su rungumi kaddara su masu tsayu a kungiyar tsohon shahararren dan wasan kasar spain aika casillas ya bayyana kudurinsa na tsayawa takarar shugabancin hukumar kwallon kasar ta spain duk da yake dai har yanzu mai tsaron gida kasiyas bai yi murabus daga taka leda ba to amma ya ce ya shaida wa kungiyarsa ta yanzu wato fc porto akan kudirin nashi kasiyas mai shekaru 38 bai buga wa kungiyar wasa ba tun daga watan afrilun bara sakamakon bugun zuciya da ya samu to amma kuma a lokacin da yake murmurewa an ba shi aikin kasancewa ɗaya daga cikin ayarin jami'an horarwa na kungiyar a yanzu kuma casillas ya ce ya shirya tsaf domin kalubalantar shugaban hukumar kwallon ta spain mai neman ta zarce louis rubiales a zaben da za a gudanar a wannan shekara a nan amurka an yi jinjina tare da girmamawa ga marigayi tsohon shahararren dan wasan kwallon kwando kobe bryant a yayin da kungiyar lebron ta doke giannis a babbar gasar kwararru ta kungiyar nba ta 69 a chicago a daren jiya lahadi bryant wanda ya lashe gwarzon shekara har sau goma sha takwas ya rasa ransa tare da yarsa jiyanna da wasu mutane bakwai a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a watan da ya gabata a lokacin wasan 'yan wasan kungiyar giannis sun sanya riguna masu lambar bryant wato 24 yayin da su kuma na kungiyar lebron suka sanya masu lamba biyu wato lambar yarsa murtala faruk sanyin na a washington dc Madalla da Murtala fara rukusan yana da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya. A yau Litinin kungiyar Taliban ta nuna kwarin gwiwar cewa za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka a ƙarshen wannan watan a gaban shaidu na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekara goma sha takwas ana yi. ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar 'yan tawayen ya faɗawa wa kamfanin dillancin labarai da ke goyon bayan taliban cewa bangarorin biyu da ke hamayya sun yanke shawarar gudanar da bikin rattaba hannu a doha wato babban birnin qatar wanda ya karbi bakoncin tattaunawa tsakanin kungiyar taliban da amurka cikin tsawon watanni goma sha takwas da ake zaman rundunar sojin syria ta ce dakarunta sun karba ikon wasu ƙayyuka da dama a aleppo da ke arewa maso yammacin ƙasar yayin da gwamnatin syria ke kokarin kwace yankin da 'yan tawayen ke iko da su tun farkon yakin basasa da ƙasar ke fuskanta waɗannan nasarorin da na nuna da cewa za a samu ƙarin tsaro a birnin na aleppo wanda 'yan tawaye ke yawan kai har-haren rokoki a cikinsa majiyoyin cikin gidan sun rawaito cewa sojojin da ke bayayya ga shugaban siriya bashar al-assad su ma sun kwato wasu ƙauyuka a kusa da garin khan saikun da ke makwabtaka da lardin idlib to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin kada a manta za a aiko mana da sakonni a ko da yaushe ta hanyar imel ta adireshin mu hausa-service at ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Boytik zanga-zanga. Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.